This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya za kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da la'asiriyar litinin bakwai ga watan satumba tare da ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke fatan kunwuni lafiya ga kanun labarai yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin turai zuwa yau litinin kasar faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman kasar siriya a gabanin yiwuwar shigarta gamayyar kasashen da ke kai hare-haren jiragen sama kan isis sannan wakilan koriya ta arewa da ta koriya ta kudu sun fara tattaunawa yau litini da zumar sake ci gaba da aikin haɗa kan iyalai to allah ya kyauta bayan labaran duniya za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a ƙasar ghana kan ziyarar aiki ta wuni daya da shugaba muhammadu buhari na najeriya yake yi a ghana a hali yanzu shin hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata wato code of conduct bureau da turanci tana aikinta kuwa muna da rahoto gwamnan jihar ikiti ayo fayoshe ya caccaki gwamnatin shugaba muhammadu buhari da cikar gwamnatin kwanaki 100 kan karagar mulki a nijar kuma hukumar sadarwa ta gana da jam'iyyun siyasa za mu kawo muku kuma shirin ilimi garkuwar dan adam na yusuf aliyu harande yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin turai zuwa yau litini a yanzu suna ma samun sauƙin ratsawa ta ƙasar hungary fiye da yadda abin ya kasance a makon jiya lokacin da aka ga da alamar dai wannan ƙasa ta yankin tsakiyar turai na shirin yin komai don hana 'yan gudun hijirar shiga ƙasashen yammacin duniya mafiya arziki a yanzu 'yan hungary na ma tallata tafiyar jiragen ƙasa zuwa austria ga 'yan gudun hijirar da ke tashar keleti ta budapest a makon jiya har jefa barkonon tsohuwa sai da 'yan sanda suka yi kan 'yan gudun hijirar da ke tashar ta keleti masu niyyar zuwa austria wani ganau ya ce yanzu nan ma aka cika wasu jirage masu zuwa austria da 'yan gudun hijirar da sun isa tashar jirgin ƙasa ta westbourn hope da ke vienna sai 'yan austria su tarbe su da tafi da jinjina suna ta masu jagora daga wannan jirgi zuwa wancan a ƙoƙarinsu na zarcewa zuwa ƙasar jamus kaɗan daga cikin 'yan gudun hijirar ne kan so zama austria dama da yawa wato da dama da yawa daga cikinsu wato dama da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar na, na da 'yan uwa a ƙasar jamus wacce ke kiransu da su je su haɗu da 'yan uwan nasu ƙasar jamus wacce ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a turai ta faɗi yau litini cewa za ta ware ƙarin dala biliyan 6.6 ga ɓangaren kasafin kuɗin tallafa ma jama'a don ta tsugunar da 'yan gudun hijirar sosai cikin al'ummata jamus dai ta ce a shirye take ta ɗau 'yan gudun hijira takwas sabbin isan 'yan gudun hijirar kan buga waya ma 'yan uwansu da abokansu da ke kan hanyar zuwa waya wato don su, masu bayani game da abin da za su fuskanta a kan hanya misali a yanzu shiga turai ta fi sauƙi ta budapest to amma 'yan gudun hijira na gargaɗi ga 'yan uwan nasu cewa hakan ba lallai ya ɗore ba ƙasar faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman ƙasar siriya gabanin yiwuwar shigarta gamayyar ƙasashen da ke kai hare-hare na jiragen sama kan mayakan isis a cewar shugaban faransan francois hollande a yau dinnan litini dama jiragen saman faransa kan shiga hare-haren da akan kai kan 'yan isis a iraki to amma mai yiwuwa za ta zama kasar farko ta yammacin duniya bayan amurka da za ta shiga tawagar da kan kai yaƙi a siriya kan 'yan isis na umarci ma'aikatar tsaro cewa daga gobe ana iya ƙaddamar da sintirin jiragen sama a sararin saman siriya wanda zai taimaka mana wajen shirye-shiryen kai hare-haren jiragen sama kan 'yan daesh a cewar mr olan wanda ya amfani da wannan lakabi da ake wa 'yan isis ya kuma bayyana wato ya kuma bayyana karar cewa bai, bai ko tunanin tura sojojin ƙasa zuwa siriya inda sojojin gwamnati da na 'yan tawaye da dakarun alka'ida da kuma 'yan isis kowannensu ke ƙoƙarin wato faɗaɗa yankinta wakilan koriya ta arewa da na koriya ta kudu sun fara tattaunawa yau litini da zumar sake ci gaba da aikin haɗa iyalai da junansu waɗanda suka rabu tun shekaru 60 da suka gabata sanadiyar yakin koriya jami'an ƙungiyar red cross daga soyal da pyongyang sun yi zama don tattaunawa a ƙauyen ƙulla yarjejeniya da ke pangyunjong don tattaunawa kan lokaci da kuma wurin da za a fara zagaye na biye na haɗa kan iyalan wanda rabon a yi shi tun watan fabrairun shekara ta 2014 akwai raɗe-raɗin cewa za a haɗa kan iyalan a watan oktoba a wato ƙawataccen gandun shakatawan koriya ta arewa da ke tsaunin kumgan inda aka yi a shekara ta 2014 yakin da aka gwabza tsakanin shekara ta 1950 zuwa 53 ya raba kawunan miliyoyin iyalan koriyawa ya kuma raba koriya wato koriyawar gida biyu koriya ta kudu da koriya ta arewa kuma iyalan sun shafe shekaru gommai ba tare da tuntubar juna ba har sai yayin babban taron kasashen koriyawan biyu na shekara ta dubu biyu mai cike da tarihi da farko an tsayar cewa za a rinka haɗa kawunan iyalan ne shekara-shekara to amma sai tsamin dangantaka ya kawo cikas da dama daga cikin waɗanda suke amfana sun cima shekaru saba'in zuwa tamanin kuma wannan aikin kan wato kuma wannan aikin haɗa kan iyalan shine kaɗai hanyar sake ganin 'yan uwansu bayan ku gwamnatocin ƙasashen biyu sun hana amfani da wayoyi da kuma facebook da dai sauran hanyoyin sadarwa 'yan koriya ta kudu wajen dubu shida ne suke wato suka rubuta takardar buƙatar sake haɗuwa da 'yan uwan nasu to amma kowane lokaci wasu ɗaruruwa ne kaɗai kan yi sa'ar samun hakan jiragen yakin turkiya samfurin jet jet sun kai ɗauki a tsakar dare da wato da jiragen yaƙi kan mayakan kurɗawa bayan da mayakan na kurɗawa suka kai hari kan wata tawagar sojojin turkiya daura da iyakokin iraki da iran rundunar sojin turkiya ta faɗi yau litini cewa jiragen yaƙi samfurin f-16 sun kai hari kan wurare 13 na ƙungiyar ma'aikatan kurɗawa ta pkk da aka haramta harin da aka kai jiya lahadi ya hada da tada bama-bamai a gefen titi labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc ibrahim ka garba ya gabatar To madalla. Kamar yadda muka shaida muku shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yanzu haka yana akira babban birnin kasar Ghana inda yake ganawa ta sirri da takwaran aikinsa na kasar John Mahama. Wakilin sashen Hausa Baba ya kuma ƙeri ya kasa kunne domin jin abin da shugabannin biyu za su faɗa da zarar fito bainar jama'a. amma wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar ta Ghana sun bayyana wa wani gidan rediyo mai zaman kansa ra'ayoyinsu dangane da wannan ziyara. I greet my president Buhari. He has done so many things In Nigeria, I hear that now we are having lights and Ina mara balale ga shugaba Buhari da wannan ziyara da ya kawo nan kasar Ghana. Na samu labari ya yi abubuwa masu yawa a Najeriya. Yanzu haka akwai wutar lantarki a ƙasata kuma ya kama mutane da suka wawushe dukiyar al'umma. Saboda haka ya ci gaba da aikinsa gaba gadi ko kada ma ya saurari surutan mutane. Why do you want to come to Ghana? Is it because of Ghana water? You want to be shifting our crude oil from Nigeria to Ghana? Why are you coming to Ghana? Me ya ka auka Ghana? Ka zo nan domin ruwan shan Ghana ne? Ko domin a fara turo man Najeriya zuwa Ghana? Ko ka zo ne domin kullayar jeje na zaman lafiya? Idan da zan gan shi, zan masa tambayoyi da ba zai iya bani amsa ba. Kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan da suka kira wata tashar rediyo mai zaman kanta a Accra domin bayyana ra'ayinsu kan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake yanzu haka a ƙasar. Yanzu kuma sai Najeriya inda har yanzu 'yan Najeriya da masu sharhi ciki da ƙasar waje suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da yabawa matakin da shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Osubanjo suka ɗauka na bayyana ƙadarorinsu. wakilin sashen hausa nasir adamu lika ya haɗa mana rahoto na duba ayyukar hukumar da take tantance da kuma sa ido kan wato manyan jaman gwamnati masu eh, riƙe da mukaman siyasa da kuma wasunsu. bai zama abin mamaki ba yadda babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp ta soki hanyar da shugaba buhari da mataimakinsa oshibanjo suka bayyana kuɗi da kadarorin da suka mallaka don kuwa pdp ta ɗau salon sukar duk lamuran sabuwar gwamnatin da nuna hakan kimtsawa ne don dawowa mulki a 2019 pdp ta ce aida shugaban ya bayyana kimar kuɗin gidaje hudu da ya mallaka ba wai ya nuna biyu daga cikinsu na laka ba ne Menene matsayin ambata dukiya ga masu rike da kujerun siyasa a dokar Najeriya? Barista Baba Shaba lauya ne mai zaman kansa Abuja. Abu ne wanda yake cikin tsarin mulki wanda aka ba wannan Code of Conduct su aiwatar amma saboda abubuwan da suka faru a baya ba zo ana bin sau da kafa abin da ya kamata a yi ba a yi. Barista Baba to me yasa muke ganin akwai shugabannin da ba sa ambata kadarorinsu amma sai a ga ba wani abin da ake musu. Ba wani abu bane kowa ya san yadda shugabannin baya suka zama masu taka taka doka eh zaka taka doka ko ba abin da zai faru shi yasa ake ga kamar hukumar ba ta da tasiri kenan tana da tasiri ai mun ga kwanaki abubuwan da ya faru lokacin da aka kira Bola Tinubu mun san cewa dai siyasa ce amma ai tana da tasiri idan tana so ta zama mai tasiri shin ya hukumar kula da da'ar jami'an gwamnatin Najeriya wato Code of Conduct ke tantance gaskiyar kadarorin da 'yan siyasa ke ambatawa da wasu ke fargabar ta kan yiwu akwai masu kara matsayin dukiyarsu dan in sun bar gado ya zama silar ɓoye almundana da suka tafka. Eh, do. is um, conference uh, verification with them. We discuss with them, and we also verify from the bank from the information the person has provided. Ai mukan gayyaci waɗannan jami'an ne su yi mana bayani filla-filla, nan mukan binciki ma'ajiyunsu na bankuna mu tabbatar da abin da suka ayyana gaskiya ne, in ji jami'an labarun hukumar ɗa'ar jami'an gwamnati Mrs. Iyabo, wacce ma ta ƙara da cewa. skills verification thereby you tell us where your land or Hakanan mukan fita ma fa mu je mu duba bayanan filaye ko gidajen waɗannan jami'an mu kwalelece bayanai. abun da yake zama mana kalubale shine rashin wadatar kuɗin gudanarwa amma hakan ma baya hana mu aiwatar da ayyukan da doka ta ɗora mana. Obasanjo da ya kafa hukumar EFCC bai bayyana dukiyarsa ba, amma magajinsa marigayi Umaru ‘yar Aduwa ya ambata a 2007. Mabiyinsa tsohon shugaba Jonathan shi ma bai ambata dukiyar ba, sai bana da shugaba Buhari ya farfado da ka'idar. Shin gwamnoni za su bi wannan sahun? Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Nasiru, amma nasu ɓangaren 'yan hamayya daga jam'iyyar ta PDP musamman gwamnan jihar Ikiti Ayo Fayoshe yana da saɓanin ra'ayi da cikar kwanaki ɗari da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yana kan karagar mulki. The president's action and the inactions in terms of appointment clearly states the kind of government being run by the president. Matakan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka ko bai ɗauka ba a fili ya nuna irin gwamnatin da yake wa shugabanci. Misali, mukaman gwamnati da ya naɗa galibinsu daga arewacin ƙasar ne ba kananan mukamai ba ne, waɗannan ba na naɗe na je ka yi ka ba mukamai ne waɗanda tsarin mulki ya ambace su. kamar shugabannin hukumomi da ma'aikatun gwamnati da suka shafi tsaro hukumar kastam da dai sauransu hakanan kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaban yake yi ana zaɓe ne misali galibin manyan mutane waɗanda suke da dukiya ko suka tara dukiya mutane ne da suka shugabanci ƙasar nan cikin shekaru goma sha shida suka wuce kamar su shugun Obasanjo kada a manta da badakalar halibatin har yanzu magana tana nan da zarar aka shiga zaɓe waɗanda za a hukunta a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa to harkar ta zama ta siyasa kenan I scored the president very low on all other areas However, I wish to commend him Gwamna Farashe ya ce ta kowane bangare ina baiwa shugaba Muhammadu Buhari maki mafi karanci ko kuma a ce bai taka bai yi wani abin a zo a gani ba amma bangaren yaƙi da Boko Haram zan yaba masa saboda cikin makonni uku da suka wuce an samu sauyi sosai a wannan bangare. ana tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a jamhuriyar nijar hukumar sadarwar ƙasar ta gana da jam'iyyun siyasa domin bayani kan dokar amfani da kafofin yada labarai lokacin yakin neman zaɓe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da suleiman wato suleiman muni barma ya aiko mana gurin bayar da dama ga kowane bangaren siyasar kasar ta nishar masu mulki da 'yan adawa da 'yan ba ruwanmu ba tare da nuna bambanci ko wariya ba wajen amfani da kafafen yaɗa labarai mallakar gwamnati a lokacin yakin neman zaɓe shine abin da hukumar sadarwa ta csa ta sa gaba wajen shirya wannan taro da ke matsayin na canza ra'ayi akan kudirin dokar da ke kayyade wannan fanni in ji abdulrahman usman shugaban hukumar sadarwa ta csa eh, kamar yadda kuka sani hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ita doka ta rataya wannan ne. to eh, da muka yi nazari sai muka ga lalle ya kamata kan mu ɗauki wa'annan eh, ƙa'idodin ko dokokin eh, ya tantamta mu tattauna da duka wanda abin ya shafa na farko dai su ne jam'iyyoyin siyasa tunda su ne ke yin takara su ke tsaye da 'yan takara to kaga ya kamata a ce mun tattauna da wakilan jam'iyyoyin siyasa don mu samu ra'ayinsu bisa wacce rawa ce za a taka lokacin zaɓe in ya zo Malam Rabilu Alhaji Kane na jam'iyyar MNCD Nasara ya bayyana min cewa adalci zai yi wuyar samuwa a tafiyar da ake a yau a Nijar. A kullum muka kiro su muka ce ku zo muna neman jaridu na ƙasa wanda eh, ke da halaka da wannan hukumar su zo mu hida albarkacin bakin mu wani bi da kuɗin mu ma muke neman su zo mu yi magana basu kan matsalolin ƙasa sai su kiya yanzu sun ga zaɓe ne ya nuhu ko ko kwalliya ce suke nema wurin turawa a san suna adalci ko kuma suke nihi mu mu sani amma wannan sun hidi ne ba su iya adalci saboda ta ne ake da su su mota ce amma tawayin ba su bane ba kinan zancen su adalci ma cikin haraka ya neman yakin zakibe bai taso ba sai dai su kuma jam'iyyun kawancen da ke mulki a ta bakin irosani sun yi na'am da wannan tsari na csa wannan yana cikin eh, matakai na tsabtace zaɓe na yin zaɓe na gaskiya na yin zaɓe da sabilillahi tsakani da Allah kenan ka gani mun ɗauki abin da muhimmanci sabili da mu ma muna son a yi adalci a cikin wannan zaɓe kada a ci hakin kowa kada a taka hakin kowa kada kuma a ƙuntata ma wani a cikin wata da waɗannan al'amura na zaɓe ko baya ga kafafen ya labarai mallakar gwamnati tsarin bayar da damar amfani da kafafe a lokacin zaɓe ya shafi kafafen ya labarai masu zaman kansu saboda haka shugabannin csa ke shirin ganawa a nan gaba kaɗan da shugabannin ilahirin kafafen ƙasar nijar domin tantauna hanyoyin tabbatuwar wannan yunkuri na kawo ƙarshen fifikon da 'yan adawa ke zargin ana nuna musu a duk lokacin da suka buƙaci amfani da gidajen rediyoyi da na talabijin mallakar gwamnati sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke kawo muku waɗannan rahotanni kai tsaye yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 18 ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara Jama'a masu mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum. Kamar kowace la'asariyar litinin mukan gabatar muku da wannan shirin. A makon da ya gabata mun yi muku alkawalin cewar wannan satin za mu binciki malaman addinin musulunci don jin nasu ra'ayin dangane da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari na umarnin saka wannan littafin na addinin musulunci cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. To a wannan karon abokin aikinmu zahraddini sani funtuwa ya yi tattaki inda ya samu zantawa da shahararren malamin nan shek yakub musa hassan katsina kuma malamin ya yi ƙarin haske da dama don haka sai ku biyo mu sannu a hankali don jin ta bakin malamin jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne To shi wannan littafi sananan littafi ne wanda ya yi karatun sakandare a shekaru talatin da suka wuce ya san shi shine eh, Islamic Religious Knowledge West Africa na Justice Bashir Sambo wanda suka haɗa gwiwa da Muhammad gab wani bamisire ne eh, suka wallafa cikin harshen turanci ne yake da junior da senior wanda akwai Malam Mukhtar umar lere ya rubu na shi ya gyara shi ya ainihin mai da shi mujalladi guda biyu daya na junior secondary school 123 2 na biyu shi kuma na senior secondary school tafi na daya da na biyu da na uku to sanan littafi ne eh, kusan mafiya yawan mutanen da suka yi karatu a secondary ah, ko suka koyar sun san wannan littafi to shine ya sake biyu nashi aka ainihin abin sake kaddamar da shi a kaduna menene hikima hikimar shugaban kasa muhammadu buhari da ya umarci makarantun sakandare haka na kasa baki daya da su saka wannan littafi a cikin manhajar makarantun sakandare ya kake ganin hikimar wannan shugaban kasa shi shugaban kasa dattijo ne kuma wanda ya samu tarbiyya don wannan ne ma ya zama ya siffantu da dukkan siffofin da ya kamata a ce shugaba ya siffantu da shi daga cikin siffofin nan akwai gaskiya akwai adalci akwai rikon amana da ainihin abin nan sauran siffofi na ainihin abin nan shugabanci masu kyau waɗannan siffofi duka da kuma yaƙi da kishiyoyinsu kamar cin amana sace-sace ƙarya zalunci da sauransu wato abubuwa ne waɗanda addini ya yi faɗa da su waɗancan kyawawan sufofi addini ya yi umarni da su to duk wanda ya san abin da ke cikin waɗannan littattafai ya san cewa an kawo wato ainihin na farko akwai maganar alkur'ani mai girma akwai maganar hadisan annabi muhammad sallallahu kuma an zazzabo duk da cewa ya kamata a ainihin abin lura da kyau an zazzabo hadisai da ayoyi na alkur'ani tare da wato topics irin su tahadib wanda shi aikin shi shine tsarkake zukata da ainihin daidaita tarbiyya na mai karatu babu a yau a najeriya wanda ya fi muhammad buhari shugaban ƙasar najeriya son a ce matasan najeriya sun gyaru sun shiryu sun zama masu gaskiya masu riƙon amana masu tsoron allah masu adalci don haka ya karanta waɗannan littafai sannan ya san salabos ɗin da ake amfani da shi a halin da ake ciki yanzu da aka cire irin waɗannan sannan kuma najeriya ƙasa ce wadda ta yadda da addinai musamman addinin musulunci da addinin christianity duk dukkan addinan nan suna son gaskiya adalci rukon amana haƙuri da sauransu suna faɗa da ƙarya zalunci cin amana da sauransu su sanya waɗannan ainihin abin da littattafai a manhajar karatu ta wannan ƙasa tamu abu ne wanda zai gyara tarbiyyar ainihin abin nan matasa 'yan sakandare ya shiryar da su ya ainihin sanya su ƙi miyagun abubuwa ire-iren shaye-shaye da ainihin zina sunace da sauran ɗabi'u waɗanda suke munana so da haka hikimar shi shugaban ƙasa bai wuce son a sami yara gobe masu tarbiyya masu gaskiya masu ainihin adalci da riƙon amana da sauransu ba na san kuma duk wani dattijo da mutumin kirki zai yi sha'awar wannan wannan ni ga fahimta ta shine abin da ya ɗauki shugaban ƙasa da ya kira ga ainihin abin nan hukumar ilimi ta sanya wannan littafi a ainihin manhajar karatu na ainihin 'yan abinan sakandare na wannan ƙasa ta mai albarka. To akamakallahu menene wannan littafi yake nufi a matakin makarantun sakandare na ƙasa waki Shi littafin abin da yake nufi shine koyar da tarbiyya, koyar da addini, koyar da tsoron Allah, koyar da gaskiya koyar da rikon amana mutumin da bai da addini kwata-kwata ba abin da zai bari don ainihin gaskiya sai don kawai ainihin abin in abin ya gagare shi saboda rashin ga addini zai sa mutum a duk yayin da ya ga dama ya ga wato ainihin dama ta samu zai iya yin sata zai iya kisan kai zai iya cin amana zai iya yin ainihin abin da zalunci da sauransu. Masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Shek Yakub Musa Hassan Katsina da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya kammala. Sai wadda ta haɗa sautin shirin Julie Lesus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa. Karfe goma sha da minti ashirin da biyar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayo da ku aiko mana ta imel. yau sakon na farko ya fito ne daga yusuf mega mai gombawa jihar gombe da fatima m gire wanda suka ce assalamu alaikum ya hausa allah ya sa ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar ghana domin inganta kasuwanci da tsaro tsakanin ghana da najeriya ta amfani talakawa muna fatan kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu a hakika ganin gaskiya gwamnatin kasar jamus kin cancanci yabo duba da yadda kika shirya tsaf don taimakawa 'yan gudun hijirar da kika samu da karshe nake addu'a allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki daya Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karufin Madaki a baucin Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. A gani na dawo da martabar Najeriya a idanun duniya, gyara matatun man ƙasa, cin galaba da 'yan Boko Haram da kuma ingantuwar wutar lantarki na ɗaya daga cikin nasarorin gwamnatin Baba Buhari. Sako daga Lawal Wisdom, Ɓaure Katsina, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau zan yi fatan alkhairi ne ga gwamnatin Baba Buhari wacce ta cika kwanaki ɗari cif cif muna roƙon Allah ya ci gaba da kare mana gwamnatin Baba Buhari da sharrin 'yan adawa waɗanda suka durƙusar da tattalin arzikin mu Najeriya. Sako daga Abdulkarim Hassan Macina jihar Yobe. Sai kuma sakon Usman bin Affan da maturin jihar Yobe wanda ya ce sashen Hausa na muryar Amurka hakika ya ne ya zama dole dangane da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na fara amfani da ma'ajin bai ɗaya ga ma'aikatan gwamnati. Hakika wannan mataki ya yi daidai domin ko ba komai zai taimaka wajen magance satar dukiyar ƙasa da wasu ke yi muna fata wannan mataki zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin mu najeriya daga ƙarshe sai sakon garba na halikan ba wanda ya ce hakika kwanaki ɗari na mulkin bawa buhari ya fi taɓargazan mulkin jonathan na shekara shidda domin ko ba komai matatun mai a najeriya sun fara aiki ga sojoji na gaba da gaba da boko haram da fata allah ya ƙara jan zamanin mulkin bawa buhari to madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya 'yan gudun hijira sun ci gaba da kwarara cikin turai zuwa yau dinnan litini a yanzu suna ma samun sauƙin ratsawa ƙasar hungary fiye da yadda abin ya kasance a makon jiya sai da jami'an tsaro suka cicibi tsohon shugaban chadi mai kama karya hussein habari zuwa cikin kotu a yau dinnan litini bayan da ya ƙi a masa shari'ar laifukan yaƙi dogarawan tsaro sun taka burki mahabre ɗan shekaru 72 da haihuwa yayin da ya yi ta noke-noke a kujerarsa yana ta zagin kotu yayin da ake karanta masa zarge-zargen ƙasar faransa za ta fara sintirin jiragen sama a sararin saman ƙasar siriya a gabanin yiwuwar shigarta gamayyar ƙasashen da ke kai hare-haren jiragen sama kan mayakan isis wakilan koriya ta arewa da na koriya ta kudu sun fara tattaunawa yau litini da zamar sake ci gaba da aikin hada iyalai da junansu waɗanda suka rabu tun shekaru 60 da suka gabata sanadiyar yakin koriya to malalla gaishe ka masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto kamin nan a madadin ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da labarai sai kuma julie gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku a halin sai ku ƙara gyara zama ga malamai domin gabatar da shirin yau da gobe.